Grup atau atauba jama afoyo henno matono kulu bay gaba mani kamme no kuna bay fodi pe ko gonu naba hali ho asiti wo ka asawayo nar salama tere ka bu yohandu hinkante ka safar jibril hinka rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam makkanan yo kayi madina mugo najiri waita cicininka jiiri du bufon na zontaaci banna nasara kabuyo handu ay ganteka nce septembre jibil waranka a fosi nabiyullahi isa alayhi salamu hayyomogon na jiiri waranka jiiri du buhinka banna attauba jama goreyo angane hayo sinte boroba hinika sunaten nahow e nayo ama sunna kuna haika ka ko tabbata yo ngangadi ya bo bisayo ngano har borose feji hinka wey borose feji fo ngadi ya bisayo yo nahow amalayya yo ya bisayo how nga how bisayo feji abaru banna hakwefo ngangagunu ko hakaci nabiyullahi dawud alayhi salam ameho ka annabi ci mehoyo kuna mehonoya kan ngaya bisayo falilan banna ngano boron maho kafasa kaho kafasa din ho ho suban mafasa subasi kaho de mobo mafasa moboi maho mobo moboi mabara haika in hau nalitani nalamishi me hau yara boron ba kan mariga kogunte ngano kanji simbongo sembo hauno ko fasa mbayei ka tontonu na litani nalamisi anyanze ilnorkwekwe berici ma jaala allahu alaikum fi ddini min haraj no norkwekwe ɓeeri anama sudan no seenu mena dini o kuna ɓa cene yuridu llahu bikum lyusr wala yuridu bikum lusr kpitere kwe bannano se yoyoranino asu bannano masu a bannano yoyoranino asu bannano masu ba chene chene todea masu mbongo teke hayka babisangabi zanka kpitere kwe ci la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha nga mm, su hunde fo te ke fasire hay fo kan nga kwe itere beyo bo nga hinara nga ye kati la tukallafu nafsun illa usaha nsu hunde fo te ke fasire hay fo ka a gonna a iko anyanze mambo nga oguna kame ho hinka oguna mbahini dilba guna marsa sadi handu hanu pareo nga no jibri wechini nza chini tachi chini gu in ka yara kan tontonoya anyan zai in ba hini ba inda ma kokari ka ken na litani lamisi na handu hanu kpare ngano jibiri wai cinin za cini ta ci cinigu awi maken na nabiyullahi dawud alaihi salamu mai hau ngadiya bo bisayo hada wallahu ta'ala a'lam abaru banna ha kwe fonga ngagono ko hakachi ngoyo go bai kweno ka aji abongo jirman kai banna anami man shigo bai kwe kubanino anyan zirkwe marcitan bon kanoyo wa ka kur jirman kai gona bine ba kan toshi zaka rasulullahi ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yadkhulul janna asuhur aljanna maina ngaci man kana fi qalbihi dharratun min kibr wa ka bine han wa kuna jirman kai siri dharra nasara ga ce atom atom di zaka magono borobine kuna jirman kai mena su hural janna to ifan du ko ta jirman kai kan na rasulullahi ha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ngaci batarul haqq wa ghamtun nas boroma ka bara nci mitamuno ko don na boro nga albao kamba asiboyo kuna voci nga nci boyo ka fakhur akwai ko bara alfafo no ka di abongo to toyo bakasine ba men bine ka ko di mbongo ndon nan hansine no bongo bisani boro akwai ko bara jirman kai hanyoyi kuna fono ya to cere da riba guna ri gari wona bara bai kwe a dina bai yi to koza kafa kano nan yi ka ci a bara na mimi kubani o o annabi duka ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hanuka abara nganna acereyo ridwanullahi taala alaihim nkali kabisa sarehin kafoyo gangaci fa innahuma la yuadhaban wama yuadhabani fi kabir amma ahaduhuma fakana la la yastanzihu min albawl wa amma al من fakana yamshi bin namima يمشي kama qala al-habib sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tan kari kabisa sare hin kayo diga ngano ba jirman tadi kingon ko gunno adaba abine na ci tari beri fo o nhayo duka gwa warga a kasu kasuyo nkuna fo cere bara borono kasu kulan na tosi akayya ka tosu chochochon to tosi di ma sheise aga tosi di ma yayi ka cinni foro kuna an ye dikadam a babura kuna ngano ka a mene baburu kuna a bortere kuna tawsidi cinni to an yei ka zigi zigi kaza ka yeti asibi kuna de cerba asin na tosi asuka bongo gen kamora ni na tosi sema ka gara kwe ka ko jingari na tosi cinni boro hinkanteo cere don bara kubani no ka bibiri boro binni binni ko boro dan cere kuna rasulullahi ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallaman gonu ko gunno azaba فادي بكون انغاج لا يدخل الجنة قتات رواية اللي بكون انغاج نمام أنا ميمي زكا كنا زكا كنا كلو كا أبونا دي بونغو براني ننزنو أسوهر الجنة يمر كي مريشيو ازي نو من الفاو كانوا ناتشنتيو سفو كوربي نو نوشي أغا نكوي كو برا بيكوي صفا بيكوي يو چورو برانو لدى بيكوي tawali kweyo ngan duka kwe ko bara hinsa kweyo aman su bara kubaniyo to de boro ka bara tabiya me riyo ya gunu ya gan baro kaci bai kwe in ka gari adeden si sinyi bai kweyo safuno ama sin kuna irpe mar ciwo abaru banna ha kwe fo nga nga ko hakaci nga banga motunu cini ko na filo jingari aman nga siko hini na ifo nga ba hini ko tasi ko tunu ko nafiloyodi jingalno ayanze abara saucino mo ŋmatanma ko kanitanma leboro ŋmatanma ka kanitanma ntunu tanmano mofo yasalfa idummo hari moci magaribi kulu ŋmako a lesa jingariyo banna ŋmaridi cere asinti ka zummu den na lesa sallama mako kokari guru wai masu dari ngam portable macinni ko tonyo ambaran nan portable wi awin nan portable me banani kan hunu connexion insi whatsapp kuna nsi viber kuna nsi messenger kuna nsi twitter kuna nsi facebook kuna ngeno ya ka kan kwe ko barabongo marge do beri beri on si ba kuna in ka gari mo gure kan na haske gunatin domin da ya kini le saban na boron mo gureyo cinni ko diya portable mana haske kan me fu fuyo haske yo mo gure wino kana nam jibiri makakene to amma da le saban na din ko kari ka yo kurken da ya zazari nan bukata kan gonna kurte portable kuna ta kabar hangadan yonon ba in hinika tonu ka me ni werere kakani anyanze hari moci guru hinza guru taci mari kan mari cere menne ko jibiri zaka ka himan madu a toni ko domin da bara sabza guru wai guru wai cini fo cininka guru fo guru hinka guru hinza guru taci anyanze da guna awai dunoya cini kuna da ya baron duwa awai du jibiri zako chere anawa sako ngari de jibiri ka toni nan turani marika beni gunde gunturani. turani to za hai ka ci wannani kan ba ma se na borcin iri kuru bai guri gabanna chini ngano ri guri tasi borose mpara baka beriza Kadua hari na ko buka abe a a o o kabera bongo sadme ta ta kate ndiya saka himan momma tunuka subaji ngal sadi no dofu cara hiji sano boron haburu bereka ye zangal kol sadi no cara hiji katunu mani tun yoni ndido irpe mal no bonkani abaru banna ha kwe fo nganga gon ko hakati boro ya kwe kpara ka mane yari hin kanam saka bisa nkuna fo taniyo kuna no abisa kpara da kaka san yayi ka kwe chere jibiri hai ka chinni ataniyo kuna lutu awo da ka wo ka ka gari nga ya gono ko tani ni no ayei harudiya bayara ka bongo guna an suka bara nkuna wo ka do abine mutu ko gono chere taniyo kuna no aboye kutefu sada diro kurmo bara wo cereta niyo den adino habdiga bongo bei anor pengmena bei yo banna an hamburu pedi ka adal shite weyo di shakani abaru banna ha kwe fonga ngagon ko hakachi ngoyo gono ko chenni chenni no wo kana bongo wi arsalamu yakuna woyo chika ahunde zaka kuna no adumuya dese sawan kuna don bata zon fono nga kai wegu da ya nga ya na bongo ga nga wegu mantiqiyan aqliyan derba la kari foro ni diri ci eh amani ko baraya domin derba sasa wani no na irmanan pool yo lo de aka bara boron na ampul dai itago de haifa su ba kwabti kupi subogono ngano kura kanti kanti kantiyo nine zeyo subogono nka gari ampul dicere ahini kajiri kazate amade mbo nine zaza ngano mbo kupute nka gari kupudi hini kanam ampul di anka griye anka kukure afo zanka bina pul din na tagotere di de a baran na bungu zaka kari Abau no de abau adi kwene sadi na zakaka ka batun ka na ganga zakadina to yano wo kana bongo wi boro hinikachi atakano ate abongo se amma sadi kadara na eh ngari kwe yara kaji sa bongo kadara guda fodi kuna ka matonu ahuro de ya kadara no kama bongo wi kadara kwene no ka akwitere ma tonu dumul nor kwechi wo ka na bongo wi ngaga tonu no dere borom bam bongo wi no ka anachi harteo dere bongo kam bongo wi dumul boron hini kadara ka bongo wi coro sen ni mani amma wo ka na bongo wi de gangam na zalimci ka na bongo taki boro di chere kwe huro ni neno no irte cinga ga dan ni neno adan yoni ne ben nabara ga be fonga do irpe mar salama kurpe ciwo ka morani na tabiya zangaya allahumma amin abaru banna ha kwe nga gono ko hakachi go baban na jingari yo maka asubori tomar sakano maka asubori fon yara ko ba ngum bongo dangbai ko ban mar me dangbai iba ya cinni wa ka kel na bara goba si siba maye a jingire de boro bine ban ma cinol fal falan kuna jingir guda fadi ya gono mo jingari mfu kuna ngo na hanzari kasi man na kansu hin ka jingari goba banna de ya ngo na hanzari ma jingari mfu kuna au de bine ba jingire kweyo lada ke zaka zumani mene lada karani na tari tusiyo da yan bahin ko kwe jingire amani kacin ko nesi mbo sallama no cifan mo huro jingire abaru banna haka fonga ngagon ko hakaci bore ana wai gizi da mobo asuhin kaci a hardise nasuba anyanze da bo ni macase nasuba domin derba yi annabi fajiyo kuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in su dununka annabi makika a tilashi wai ya ba tun kace haruse nasu ba iri kuri ya ba kerefo kerefo yodi na rano bakasine yo tontonu bine kuna abaru banna den hansi na jina kanfo kere ana sunna jirma ma wano ngano ka annabi ta fajiba kuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama den kuben nan hansi na silaman mafo da ya barakaci mustahab mbano sunna kan bano, to amada nan fo tutuyo barakaci ni ga tilasi domin norpeci den nano fo wa tutu anyanze ni mo ga fo de bo mana ni katunu den wai hin kano da hin zano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam warahmatullah wabarakatu manenya ɗo tunubani alhamdulillahi mane babel tunubani to mete bimori mete kaza mete kaza wacere fofo halas de ndo mangadi teyo nara de irpe bane ka kwe chene nga bongo aka ko bara ya se tingen na mambatu mafo yeno nani katunu chifo jingari banda nga ya bo sasa na mamfo irwe mayo annabci sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na care foyo kuna na baka sine tontonu to de wai boro nin nan haruka ko goro ngam ba bine mo bani nsu sabu yo kuna fowo koto ka na mun baka sine mo tontona bine ngano mo jina ko ga fo de no bugu yo bar mani mani no de nani katunu jingar banna masallama ga ka hura do ka fo baka sine mo tontonu baka sine bongo dana ciya in haru cerebo gungune non na hine a bara sai no zangan gon na hine gona girman kai basin ka we borfa ceremon gono ka ceremon de sin na kulano de mon sen nan ba oi de al na fo cere ayasina er ma manan ba mai in wai kan gisiyo man haya faham aman faham wadwa ka huna salamun salam allahumma amin abaru banna ha kwe fo nganga gon ko hakaci haikan aban ga mabaino da ya baro bara ceferi nga wai tuba domin nga na wai kuriya don bara ceferi yo in tuba ban na mai gan ko zeri tankan mai agon na ko cefeldi a koyo no amma nga na koyo di bin nino tubi ma yo si da buce di kuna koyodi nsuga de zankade di si hunde nga ba baadi kini je felteredi kuna di su koyodi tubinga haika abaranoya abaruban nan nga hakai fo nga gono ko hakaci de boro tuba ka hurar silama terewo kuna aba sunate abongo seno awo ama ka dongo na ce feltere kuna non baharu asen na arsilama tere kuna mafo ka sawaya bongose au de mafo sawaya sarsilama yung mayo kuna nga madisu sawayo alfa ka mojine ana kammeza ka seeda hinkadi ci adalle bongo di cerma ma baru asenna ma ka abiseyo to ama de na iko mbase aba hini kafeji de ka amma ta gwadi bongo amma na bara ga tilasi a koyo ka koyo di coro gai ka bara silamai no ba sa kan nan nan la kurdon gono cefel tere zamani kuna ma koyo di coro na bara cefel yo coro bara silamai no ko cene bara silama no halan pe tozaka da tozaka nga a cinni ko gona silama tere di kuna to abeni na amma de a tozaka a su jingari a su mehau a su kaza a su kaza to nindi ɗo dey dey cere de aka kar silama tere ko dey se an seeda zanka a yanna babe na seeda hinka ta delle bongo to dey a koyodi coro mba de boro tuba ka hurar silama tere kuna an suna ten kuna bai fodi se da gonna iko da sinna koyodi bongo kusun den ka ci boro ka gonna kadu iko mba hini ka suna ten bongo yuse abaru banna ha kwe fo nga gono ko hakaci nga kpasi yana ako ka a harufu nga na ko di yeti a haruse nga bon natari kwe marci tambon kano atama ko di kpasi kono nga kammeno ko di mena lamar gono hije maci hije sen nan kpasi di a ko diki dikina kuna nga na hini da guna gari waidin na harun hunodi subate a hinsa hinso zaka a gurje a zaka na te babe na hini an kan me kpesere ka kota waidi haruga to marsa tayo banna ngani ntaka yedi sadi inye diodi maimene izini bongo harudi mene izini bongo de haru babe mene izini bongo au de duka mpa sidi kanga ya bara wei babe au de duka mpa sidi wei kanga ya abara wei nya nkuna fa mene izini non takaruka te ada ba chene chene nsulo ya nga bongo deriba guna harudinmo kuna maninna kodi babe jisiya adon himayo na hari kodi mo yei harudido ba babe bongo bongo ya ka hini no nabayono weidi ana hiniyo hinzatte baadi mena konyo hardido banna se hije tago dendo kaba hije tago ho sen pa sidi kan ya bara ko wai chenen zedi babe ase mo ka nlodin su loya borobine na tarsino wo ka bina abiseyo tarsipeyo kuna ngano wo ka na tarsibe ka tuba kaga mara nor kwe kwe be riga tin na wo ka se ana dirofa zanga ya takate kace jaga ka dare no nga ma bortereno amma akage nga se ka ana bara de iden su teya irkwe marko su abaru banna ha kwe fo nga nga gono ko hakati boreya tisa anaca alhamdulillahi tilasi nonga macase yarhamuka allah ana bara tilasi macanci alhamdulillah da cimmaru kacase yarhamuka allah da hongu ciyo to abeni abaru banna ha kwe fo nganga haran nagangan kariyo ngoyo ma alfayo do kasu bori nadal teyo do ngano de a baran na jinjire cini kabeni ngan boban ma jinjire di dale hara na gangan cin ka kaka go gbe teriyo gan hamini turani na gangan kariyo mo pi kunga karin se gbe maduwa ko dira sadi marsa ka hara na gangan bar haramu ngano nha ka ka kwe ci jinjire gbe ya jinjire gbe ma ci halali to hay bongo ba malla kariyeti ke feriyo den mpe hong haran na gangan non kin marganna arsilama yo de mpe hong nsu marganna haran na gangan irke ma non kin koce allahu akbar allahu akbar allahu akbar haran na gangan kwe cin ka bere ka no kamon ka sube mani ngana gangan furu ase irin su sai tereza. koga margan na irpe gbeyo to sadi morai del du katunu rinki a wa mana nan nindi o uri ogai ko he ote de ya marsa ba ka ti kaza ba tari mm -mm. ban na margan na irpe gbeyo fo ngadi su nan gangan kariyo ma ci halali irma ngadi kere ban ban ma margan na irpe gbeyo fo ngadi su na manki halali boron ma pisi ham ka gun la karhi bani no haramun dal do A wurin ki dal bai do boro ma pisi odi gonu gonu ko bai ta kir kir kir kir kir sadi ka bara jingire bai ya sadi pisi di gonu yo ci halali pisi di jar gonu yo su ci halali ba gbei fota kan goro ko a su asunna man ci halali kere bara haramun no da ya sayar ma kai a hara irin kai a haramun tare di do to zagan gandin na pisi di bongo ifa chin hey da bisa sima sareu azo ifo hey se sima sareu domun piri konyo ganganga gonko gbem gbem gbem gbem sadin ka gari ma shima kari ko bow ko shei hari kan badan moso moso kan mariga beton ma har doru shima mo zuriya o iri odiya nun kan na dal te zangan baci bore iye zanga bora iye takayana kokorokote wola abuku ya chifo ko jishi meme meme chorona jinjire beberidabu gangansi muziki si wallahi za su su eh, za chini le sa jingari o banna ka choro sinti nde gun honde no zanga hore pop pop ko ga do sima ba kamme kamme koto zaka harina zuru santa kuna ne nkinu morovo di keyo mo so dal kirki gangana e fonan ngai di turan ase de de bur nam de den ka fo su bolir mo bar mo gaza ko da din ko har ko ha abaru banna ha kwe fo nganga gon ko ha kachi boro wo witiri jingari jama meta hukum si kwe ko bara yonna tarifo si ngadi cere kuna da de kwe ko bara hanu fo au gamun na gamu aman su bere kacci sun na fono ka da yano da na lesa sallama ka beni saban na wutirin nga leman hunu no ka boro jingara ni nga di bidalil ka eh da ya boro bekwe fun su te da ya saban na wutir ba si na fila fa nga yosi da ya sen masoru da ya leman ban na boro no da ya duka jinjeru kwa me ya na abon oza nga di leman san yara ka soru den da su ba jingar ka beni san ha me ya na rakatar fajir jingari watun kasa fudam azabar zan na jingal jina sa san boro jingalan nafila azabar bannan tunu don boro masu ka ho muteyo a a barke malci tambon kano yo gamu na gamu de A hini kate boro wa wutir jingari jama amma me ho cere kuna za me ho hada be bene boro wo safen na wutir jingar jama cere barono sonna abaru banna ha kwe fonga nganga ko hakati bɔra ya kwe kpara ka weina na a moto nga bɔra di ba bɛ ka ko moto bukata ka ci a ko wei ka rice hanzure sai ka ma nga no kute moto nga wei di ci kan nga haru kwe kpara ana mena mu nga sai ka din ka ko moto bukata nga ma no o o oh. wei boro gono a wei ma a wei rin kiri wei ma di de a bara ba babe haima ya ka rumi bukata aba hin ba babe haima sai ka nga haruna meno ka de bor fo moto bukata maka kano ase haya gono me ka sa moto di da ba babe gon nan bukata do aba ka tin nga haruna hinino har dima bara na norfa jisa sai nor sokoro ko fo ba mo gon na nor bukata urgentement kai kai yo gaze bon aba honga nordi la katikano aba be se karko ga harube yanika a iri ba be ba ate anan ya ba wallahi ngana chito ade mabine sen ni te kakam medan noldi kuna ma ki haru hanu kaza kana noldi wey mada ba kin ngasu te a ate a to amobe yo a harudi na hay ka harudi mai kuru bara ba di menenu hay ka harudi mai naharde kurubara baɓe mene ase weydi anacce a haruna gana na wayano aban kana haruse kakana bongo bongo bimbiri hije se tenge domun de haru di babe bine karu badi hin ka kai akoga ka a weydi gorka sine ka aban ten na ririo na rasuba hin kate te de ba bari kai ka shi di man ni awe mangunta no domin da yawe boro shi na tabiya hini gono haru ba be ma keji akoga an wai ditam annabi ibrahim alaihi salam a keji ismail ga kama wai shin ta tam na bi na tam to sai su ka ko ban mahine foza ko tamaza ngan hal non gana zamani ka kunar gono musomma ka gabe fosi portable za alo ba canan nasu ba au papa da ma fomfi son haya sai nasu ba to yeci ngabun moto di bukata ngaba ngama hununna da yan mon ngama ngadi te da pel direct non ba ho an duniya ba mani borgonu ate da whatsapp kuna non ba ma me canji sa sai ate sadi maji in hal na ci da bor foka ko ban mano ase irpe marko su kalfa himani irmana dini abaru banna ha kwe fo nganga gonu ko hakachi borayana akoyo kuna fo fiso kasamma la arbugan nan kwecho borochi ni ongoyo na kwe sadi ana borochi ni o zalim sino ya ba chene chene de boron na koyo hey koyo de ankin kuri abatun ka hini guda fokoto afoyo mbala cho afoyo ngoyo mana nasraniya cho afoyo ngoyo ma angle cho afoyo ngoyo ma chimécanicien yo avoyo sudo yo hari harafari yo nkuna avoyo ngoyo mahunu politicien yo nkuna avoyo nkuna avoyo to avocar moso ma ka no mon du ceresa kamoko no mon du ceresa keyoro celde gono de agon nanor bukata amono ce ko haifota ko ma yari pe borogomin koyo ya mani mani afo mo na bani afo su gonna bani bani mo afo ngano la kal do kamme yar pe borongo min ya mani mani to de ya ni babe ngun koyo di be ko kangari abongoza num fo kamme ma dan nindi wonga ne kamme na abongoza ma dan nindi anabara zalim si borocin ni se aman ka bara borongo mini fo fisowno nan ko fo kacin ni gangan ngadi no annabi hongu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abaru banna ha kwe fo nganga gon ko hakati to potere no nga banga ma hukum si bei to potere sen ni kuna taarifa shini bei no nga agbe tere bar halali safo nga no saka to po bongo bongo kusunna kwe ko bar zei anneshi kala ba daidai te ciyama kana laba daidai di ngano akwai maneshi kabeni kaduwa parcel tutuma fo kajei ciyama a bana ganno yo kwese afanga magono anzaka ba dummu de akano keni amoci baka yawo neri mene yawo kwei mene to de ya wodidi ya banno ganna kweyo mene sada kwe batunu angusuyo fiso kano ganna kweyo she kacirciyo fiso fiso ka bongo bongo doyo na ka ka nera amane makarga kaza abene man nera motinyo zalimci har kaina amma da ya boron bara tupo no ngan diran na adalci in gonna in baidi mene ba an duniya kuna ne yodo sadi laharan su ka gonna na waya fo amma da zalim su gona kuna to akwai na waya dona ngan duko haka ci akwasin ngamo a ga fara fara ka gonna ba marja ba a naira domin coro ka ba sa fangoro ganne di ne sai kunan su zanganna ya ba marja ba naira ka norta kadam ziba to kwasi kan ha dai di cere abo ma a do de yo sauci ko yeti ko naira ko do aliba tarisin hari kuna amma da yare zalimci da ronon borhin kanka diga na kote zalimci bar haramun ba bai fa kuna ba bai fa kuna da yare boro no mace sai ko boro zamma ba bai fa kuna bar haramun norka hura kuna baran no haramun amma to potere de topoyo mon don si an duniya ganna o ɓo te hunani ba coroya ya hiniyo ka faraniyo ka n don na duwan man nesi nesi meten bara ho lokor koyono lele su huro moto ɓo huro catiman kuti afoyo mon moto su huro ya todeya gbe gbeydi kan goɗo ko te gbeyno ka tarisi akkuna ba cene cene abaru ɓanna hayo kokoro goroyo mene ha koye ɓo ko ha kaci iba anam iri kwanu kwanu su chere jirimani no nga du kakana sasa wanika alfa ka chere honne no mo kuna no ga honne honna suba no su ga dan yo haifo amma k'a chere no ma jinde no no mutu ko ba senni har ko kodai abeyo haidiya si ko huro ngase anyanze aba huro nse haikan baduwa ka beino ba haikan mo honne honna suba adon nanu tonga borobido girman kai huro abin na ci haifa na girman kai didam gunde kwanino borobi amo boro girmani ka su ga bai ade ma jindeno hanu kan nan na boro di di kere nkere honne ci fono adon na boro di shew gumbe a don ba man ziyara to tari shirin kube nungo kaza no kube ji fasadi na cin sai ba petit frère wato adon jin da mani no grand frère to ka bi na kakan wanne ci fon nga gari nga chene no ci fa gun no petit frère nga di kan kanikamu boromo senni nani telephone kuna ni narawo senni na suba ko faji an ka ko ba a mosen ni nani zanga a mbara se bere no mar ci ba se awo hay abara tuniyo ta gono abara kwalwasin zeno sada ma jiri hay non se a jiri ka gon na di cibo ka o abara har kusun nani to za hene da be ni da ba sen ni nani mma no petit frère sabu yo petit frère hayo fona don gonna ha ngoy di kurbal jirman kayuno you know rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ngan na baba cene o kan ja hamza na ci saroni amma hamza azuga ndebi ce ba ako azuga ta ko aga no fura karikpe da masa bongo di jirmano to amma ka kai guri odi zayo dede dandi na boro kuru don na yo cine na tankama don tama zanga mbara jiri dubu fonzeno anka gari a ase jiri fonzeno jamari pe mar kosu ngadi anabara ladabi iri hayo tutio ame wiyo dogo ngaya achi faji fonori kana karukogu iri faji me winna iri mene para na para lele mari ka kwe ka kwe ko ka kwe yo ngano ri che chauffeur taximan yo ngano na fodi da ifa ajere no irpe nga ya be nga goro ko ci choro pardon chef pardon chef dina goro ko te nga wo ka ya choro che chef yodi nga ncha che an pe dia chef asa nyanze no chef choro kurbo ngwa ya nindi ka dara dara ka kwe chere honne ci nga gari akpara nze no anyanze no haika na cere ceno ai mane ni a gonne o don marar wasiyo ga waraniya ngano cel na ha meten don goro ko kwal wasin zo di ce nga ci shefu de ya marsa hei harta shefu kan ki maka di hei mai non ki maka di in ki non maka di ngo shefu ase jirman kaino na don nayo sai maka gari gunde kwanni na no gabi irke mar kosu irke mar citan bonkano yo gure yo agub zeriyo ya gure kuna haikal hin ka kwarete nga akadede gam katal no zal norpe pe pe do harte ma bara ir dono ko tere pe ma lutur seno mayo kuna amal barkadam wassalamu alaikum ورحمه الله وبركاته هذا والله تعالى اعلم